السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس hudu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkarul mustahabba billail lail wal nahar na al-imam abu zakariya muhiddin yahya ibn sharaf an-nawawi a dimashki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu iza da khalafis sala littafin da ke karantar da mu wasu abubuwa ne ya kamata mutum ya faɗi a gaɓoɓi da ya shiga a cikin sallah ma'anin wannan shi ne kina gaban tsayuwa da ya kamata ki rika karantawa sanda kike tsaye idan gaba ya sauya yayin tafiya ruku'u to a wannan zango na ruku'u me ya kamata ki riga fadi idan kika cirato daga ruku'u kika miƙe tsaye to a nan me ya kamace ki na ki riga fadi a lokacin da kika je sujada kika ɗago tsakanin sujadu kika koma sujada na biyu kika zauna zaman tahiya na farko da zaman tahiya na biyu duk me da menene shari'a ta tsara maki ki riga fadi a waɗannan gabobin. su ne wanda muke kan ji a cikin wannan babu to bayan da muka shiga babi na arba'in da shida babu du'a'i ba'a da tashahudul akhir babin da ke bayani akan yin addu'a a bayan tahiyan ƙarshe in ba ku manta ba tun a lokacin da muka fara bayani akan tahiya ne muku ishara da cewa cikin littafin sifatu salatin nabi صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لا فضيلة العلامة المحدث الأثر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يا بين شوى tun a tahiyan farko ma mutum zai iya gabatar da addu'a ba sai a tahiyan ƙarshe ba gashe ce wujubu tashahhudil awwal wa mashru'iyyatu du'a'i fihi wajibi ne yin tahiya na farko da kuma bayani akan cewa an shar'anta yin addu'a hatta a cikin tahiya na farko da misali kin tsawaita tahiyanki to za ki iya yin addu'a a ciki haka da zai zama kina bin liman sai zama liman ya tsawaita wannan gaba na tahiyan farko kin gama tahiya kin yi salati ga rarar lokaci to anan za ki iya kema ki addu'a ya ce dalili kan haka ya ce wa iza qa'attum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyya at-tahiyyat ya kawo cewa annabi ya karantar da sahabbai cewa duk sanda suka zauna a dukkanin rako'i biyu na kowace irin sallah ne to su karanta tahiya har zuwa ƙarshen lafazin tahiyan da ya kawo sai ce wal a hadukun min ad-du'a a ajabahu ilaihi to daga nan sai mutum ya zaɓi addu'a wacce yake so nan an ce a ajabahu ne wacce tafi ƙayatar da ke a lokacin sai ki duba ki ga me ya fi damun ki a wannan lokacin kina neman zaman lafiya ne da mai gidanki saboda ba ku zaune kalau da ki roƙi Allah a wannan lokacin jarabawa ce za ku yi kina ganin anya akwai fita a wannan jarabawan kuwa to wannan ita ce a ajabu to sai yayi a'a rana ne aka sa yau a daga gobe a sa ba a daga wannan na damin to sai ki roki Allah ya Allah wannan ɗagawan to kara ƙara daga da kan shi ya Allah ki faɗa mun gano wannan da kyau ko jali ne kullum aka yi abin saidawa sai ya kari kai ta faɗi ta asara roki Allah a tsoro ne da rashin zaman lafiya da ke faruwa a ƙasa roki Allah mijinki ya shiga siyasa kina sa ran zaben da za a yi February ya ci kai ma Allah mun gano wannan da kyau ko duk abin da ke nan ɗauko ki shigar shine a ajabuhu wani abu ne yake damuwanki a lokacin ‘ya'yanki ne kina son su haddace alkur'ani kina son zo mutanen kirki kina son zama kaza shigar a wannan wajen a takiyan farko ma za ki yi sai ce faliye da ullaha azza wa jalla bihi to sai roƙi allah madaukakin sarki da irin wannan addu'an da yake so a wannan zama na tahiya a ƙasa mala albani yake cewa al'imamin nasa'i da ahmad da tabarani suka fitar da wannan hadisi da isnadi ingantacce kultu wa zahirul hadis mala albani ya ce in kun lura da zahirin wannan hadisi ya dullo ala mashru'iyyati du'a fi kulle ta shahudin Ya yi nuni akan cewa shari'a ta yadda da yin addu'a a kowane zaman tahiya mutum yayi walau kana la yalihi salam ko da ko a ce wannan tahiyan da zai yi ba wai daga ita sai sallama ba tahiyan farko ma zaki yin addu'a a wajen wa huwa qawlu ibn hazm rahimahullahu ta'ala wannan fatawa ta yi daidai da fatawan ibn hazm az-zahiri a cikin al-muhalla bil asar Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi to kun ji kenan hatta a cikin tahiyan farko zaki yake addu'a kun gano wannan da kyau ko to amma abin da mu muke kan karantawa cikin wannan gaba na yanzu shine addu'a'u ba'da tashahhud al-akhir yin addu'a a bayan tahiyan ƙarshe mun shiga har mun karanta hadisi na ɗaya za mu tashi inda yace ce wa'alam mai saurari da mai karatu ku tara hankalinku ku sani An haza du'a mustahabbun lima laysa wajibin. yake cewa an haza du'a ita wannan addu'a da aka ce ayi mustahabbun mustahabbi ne yinta laysa wajibin ba wai wajiba bane da haza ta da jijiyan wuya akan lalle ayi ko wanda bai ba yayi laifi a'a mustahabbi ne kuma ke ai ba za ki ce to cin da mustahabbi ba ne ba za ki ba aikin bu kowa sanin abin da ke kike so haka ne Allah ya sa mu dace wa yastahabbu tatwilihi kuma ana son tsawaita wannan addu'an illa an kona imaman sai fa in mutum ya zama liman ne kun gano wannan shi liman a duk sallan da zai jagoranci mutane gaskiya ba sun tsawaitawa ba don komai ba sai abin da qur'ani ya ambata da kuma abin da annabi ya bayyana cewa a cikin jama'a akwai masu bukatu akwai matafiya akwai marasa lafiya akwai wanda bukata ta matse shi yana son a yi marmaza a gama sallah ya je harkokin gaban shi to kuma ilimin ya zo ya tsawaita karatu ko ya tsawaita addu'a cikin tahiya to wannan zai buƙaci da yawa kuma shari'ance ba a san a matsa mamu har su ji cewa sallan sun kosa da ita kinan ana son liman ya zama faɗakakke yana lura da yanayi da kuma hankulan mutane yanzu misali a lokacin sanyi ba a son tsawaita sallah kwata-kwata haka abin da ya shafi hudu ba ba a son tsawaita shi ba don komai ba sai don a irin wannan lokaci mutane na yawan fita fitsari in aka riƙe su a irin wannan lokaci har ibada sai ta samu matsala kun gane da ruwan da mutum ya sha ai ruwan baya fita ta hanyar zufa ko ta hanyar yana nan tare dan abin da za a ba kaɗan ne dole zai buƙaci yin fitsari kai a kai. kun gane wannan sannan misali idan ya zamanto akwai mutane da suke sallah a waje ai akwai yanayi na buji na irin wannan iskan da ke ɗibo ƙura ya buɗe fasakon mutane shi ma wannan dalili ne da zai sa takaita wa mutane a sallame su shi don dangane da haƙƙin limamin juma'a annabi ya ce liman da ke gajarta hudu ba matuƙa ya tsawaita sallah wannan alama ne na ya fahimci addini kun ku aka kasanta liman ya cike ku da surutu duk ku kosa a a tashi alama ne na bai ma fahimci inda addini ya sa mu gaba ba rayuwar al'umma haka a lokacin sanyi a lokacin zafi bi halatta a tsawaita sallah ba ko hudu ba a don koyon ba sai don yanayin garin jama'a za su takuru saboda zafin rana saboda yanayi to sai a takaita a sallame su to ballantana uwa uba lokacin damina kun gane wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi dai liman ana sai ya rika lura da yanayin mutane kai ya kalli yanayin kanshi kuma kalli ya dubi yanayin waɗanda suka fi kusa da shi don ya san su mai yiwa akwai waɗanda suka zo yau suka fara zuwa shi bai san su ba dole ne sai ya rika lura da wannan Allah ya sa mu dace walahu an yada ubi ma sha'a kuma liman yana da dama ya roƙi duk abin da yake son ya roƙa a cikin tahiyan shi haka ke ma mamu za ki roƙon duk abin da kike so min umuril akhira daga cikin al'amuran lahira wa duniya da kuma al'amuran yau da kullum na duniya duk abin da ya taso miki rashin lafiya ne bacin rai ne kintsuwan ƴaƴanki ne a ajalinki ne nasu ne a argingimin da ke faruwa a duniya ne duk abin da kika ga ya dame ki to ki roƙi Allah madaukin sarki a cikin tahiya na ɗaya a cikin tahiya na biyu abinda ke sa ko ki roki Allah irin wannan yanayi ki ga ba karba addu'an ki ba ko to ki sake ki roki yanke zumunta ko duk abin da yake saban Allah ne idan kika roki abu ɗari masu kyau amma ɗari da ɗaya sai kika roki abin da yake saban Allah ne to kin haramta ma kanki a karbi dukkan addu'an guda ɗarin can ya san haka ba a yin addu'a mummunan addu'a kuma ki sa ran Allah madaukin sarki zai karban maki waɗannan abubuwa Allah ya shiryar da mu walahu an yad'u bid'awatil ma'sura malai yace in so samu ne duk addu'an da mutum zai yi a cikin tahiya ko sujjada to ya nemo addu'an da ta zo daga annabi kun gano wannan da kyau ita ce addu'a ma'asura ki nemo na hadisi da ya zo da samfarin wani addu'a da aka ce annabi yana yi a cikin tahiya ko yana a cikin sujjada ki lura da bukatan ki yayi kama da wannan sai ki ɗauko ta amma in ki gaba ki samu ba za ki iya shirya larabcinki ki roƙi Allah bukatunki da shi wasu malamai suka ce za ki iya amma Muhammad Nasir bin albani a cikin fata sala ya ce sai ma asura daga annabi domin duk abin da yake a cikin sallah ne to ba a son wani ya shigar da wani abu nashi sai abin da ya zo daga annabi saboda duk abin da ya zo daga annabi ai umarni ne na Allah Allah madaukin sarki ya samu dace yace walahu an yad'u da'awatin yahtara'uha mala yake cewa ya halatta mutum yayi addu'a wanda shi ya kera addu'an a cikin ran shi wal ma'suratu afdalu al-imam an-nawawi yace addu'an da aka samu daga annabi ita tafi amma in ji kai nakin ma to baki laifi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kusan ana magana limamin nawawi so dama mutane sai su riga ganin kamar wani malami ne wanda yake hayin ojo ko wanda yake marmara ko wanda yake cikin gari ko imamin nawawi sama yake da ibn taymiya fa kun ga wannan da kyau ko dan ya zo har ya tafi sannan su ibn taymiya suka so cikin tarihin ibn taymiya da muke karanta anan ai kun ji gwagwarmayan da yayi lokacin su ibn taymiya ma suna yara kuma ba haife su ba da manya manyan sarakuna waɗanda suka so yin kama karya duk da cewa ma a wancan lokacin sarakunan suna sauraron malamai kuma suna fifita abubuwan da malamai suka gaya masu akan ra'ayoyinsu ne da kullum Allah ya sa mu dace ma'ala yace summal ma'asura addu'an da ta zo daga annabi min ha ma warda fi hazal mawtin wacce ta zo a kan irin wannan waje wa min ha ma warda fi gairihi daga cikin addu'o'in da suka zama ma'asurai akwai wanda ma ba su zo da irin abin da mutum yake son ya roƙa ba a irin wannan fage na tahiya ko kuma na sujjada wa afdaluha ma yace addu'an da ta fi falala kaf ma warada huna shine wanda ya zo anan wasa bada fi hazal mawdi ad'iyatin kathira akan wannan matsala na yin addu'a cikin tahiya to ya tabbata addu'o'i masu ɗimbin yawa minha daga ciki ga su shikenan kun ga hikiman karanta azkar kenan ko yanzu an ce ki je ki nemo addu'a sura wata tana ta ce wayo wai ni ina zan samu wata ma'asura kwantar da hankalinki gata sai ki duba ki gani cikin bukatun ki wanne ne hadisi na 142 cikin jerin giyan hadisan littafin al-azkar na al-imam an-nawawi Allah madaukin sarki ya ji kanshi yace ma rawainahu fi sahihai al-bukhari wa muslim hadisin da muka ruwaito cikin sahih al-bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga sahabi abu huraira Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir da sanda ɗaya daga cikin ku ya kare ta hiyan ƙarshe falyata'awwad billahi min arba'in to ya roƙi tsarin Allah maɗaukin sarki daga ɗayan abu hudu ko daga duka hudun min azabi jahannam ki roƙi Allah ya kare ki daga azaban jahannam wace ce ba ta da matsala da jahannama nan <laughs> eh to lalle ki roki Allah Allah ya kare ki daga azaban jahannama wa min azabil qabr da kuma azaban kabari wace ce ba ta jin tsoron azaban kabari ko maciji ne a ɗakin ki ba ki tsorata ba ballantana kabari wa min fitnatil mahaya wal mamat da kuma fitinar rayuwa jama'a kun ga wannan rashin kuɗin shi ma fitnatul mahaya ne eh kin wannan kashe-kashen da ake yi shi ma fitnatul mahaya ne kin ga wannan kunci da damuwa na gurɓacewan tarbiyya da rashin ɗa'a na matasa shi ma ne yana daga cikin me fitnatul mahaya duk wani abin da zaki iya kalla a yau ki ji abin ya tsaya maki a rai yana daga cikin fitnatul mahaya wal mamat daga cikin fitnatul mamat hatta abin da ya shafi cire ranki a ce an zo ɗaukar ranki mala'ikun rahama ba su zo ba kin shiga fitnatul mamat ki zo mutuwa kina kallon kalman shahada ki kasa furtawa kin fada fitnatul mamat mun gano wannan azaban kabari fitnatul mamat ai kafin ki mutun ai ba miki azaban kabarin ba me ya haifar da azaban kabarin ba mutuwan ba fitnatul mamat haka wa alhalin filin kiyama fadawa kan siradi duk wani yana daga cikin fitnatul mamat Allah ya kiyaye mu kuma matsalan mutuwa kowa sai yayi ne kawai kafin ne fa wannan ya tafi kafin ke ma ki zo ita ma ta tafi kafin ita ma ta zo duk kafin kafin ne kowa zai tafi kun gano wannan da kyau ku ba dan kada ku samu matsala ba da na gaya muku maganin mutuwa wallahi duk wanda ta sha wallahi ba za ta mutu ba mun gano wannan da kyau ko Allah kwanan na aka gano shi wallahi kwanan na aka gano maganin mutuwa duk wanda ya sha sai ga tura wannan sai ta kokari ai an gano duk wanda ya sha ba zai mutu ba in gaya muku kun yi alkawari in na gaya muku za ku bar maganan nan in ni da ku to shine kake bari a haife ki <laughs> Shi ne maganin mutuwa ai in dai ba ki son ki mutu to kake bari a haife ki to wannan shine babban maganin mutuwa in ko kika bari aka haife ki to lalle sai kin me wallahi sai kin mutu Allah ya sa mu dace <laughs> ka ji tsofaffin nan har sun bude ido a gaya masu maganin kan su mutu sai <laughs> tun da aka haife ki mutuwa dole Allah ya sa mu dace wa min sharri fitnatil masihi dajjal kuma ki roki Allah ya kare ki daga sharrin fitina na masihid dajjal annabi yace duk annabawan Allah ba wanda bai bayani dangane da bala'in masihid dajjal ba ya amma akwai abu ɗaya da suka rage ba su faɗi ba amma shi zai faɗi shine dajjal ido ɗaya yake da shi kuma dajjal in ya zo kwana arba'in zai a duniya amma ba garin da ba zai je ba ba unguwan da ba zai je ba ba makabartan da ba zai je ba ran da ya bayyana yinin wannan ranan zai yi tsawon shekara guda ta rana ta fito ba za ta faɗi ba sai an shekara sabai suka ce ya zami da sallah annabi ce ku rika kaddara lokaci yini na biyu kaman wata yini na uku kaman mako kai da jin an shekara rana bata fada an yi dare ba ke da kanki daga ganin kin san bala'i ya faru sannan abin da dajjali ke farauta mafi tsada ga dan adam shine tauhidi in kina karanta wannan addu'a a cikin tahiyanki idan dajjal ya bayyana bayan kin mutu ba zai iya da ki a kabari ba Kun kuma kun haɗu da dajjal Allah ya tsawai ranki lokacin ya bayyana annabi ya ce ki karanta mai awaye goma na farkon suratul kahfi to a ce da jal ya bayyana an jima kuma ke baki haddace ba kin ga ba zai jira ki ki karanta mashi ba yace da kace da Allah da Allah da jal dan jara in haddace in karanta maka to ki marmara ki haddace tun yanzu Allah madaukin sarki ya sa mu dace dajjal mabannaci ne zai banna dama da hagu duk wasu abin da ake gani na rububiya ne zai iddi'ai zai ce sama ta ruwa a ruwa zai ce gari ka za a masa fari a yi masu zai kwashe arzikin mutane ya azarta wasu wasu kuma ya talauta su zai raya zai kashe ba abin da ba zai yi ba kun gano wannan da kyau ku karshe dai annabin allah annabi isa shi zai kashe shi kuna fahimtar wannan da kyau ku allah ya sa mu dace warawahu muslimun min turukin kasira wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi ta hanyoyi da yawa to kowa ta haddace wannan kuma ban fatan ma a ce a masallacin na akwai wacce ba ta haddace wannan ba eh allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati masihi dajjal ko min sharri fitnati masihi dajjal wa fi riwayatin minha a wani ruwaya na wannan hadisin ya ce iza ta shahada ahadukum duk sanda ɗaya daga cikin ku ya zo ta hiya falyasta izbillahi min arba'in to lallai ya nemi tsarin Allah maɗaukin sarki daga abu hudu ya ƙole ce Allahumma inni a bika min azabi jahannam wa min azabil kabar, wa min fitnatil mahaya wal mamat wa min fit wa min sharri fitnatil masiihid dajjal ai kusan ruwan iri ɗaya ne ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a lamba na 1377 Muslim ya fitar da shi a lamba na 588 Abu Dawud ya fitar da hadisin a lamba na 983 haka al-Imam an-Nasa'i a juz'i na uku shafi na 58 Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi hadisi na 143 mala ya ce wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yad'u ofis sala cewa annabi ya kasance na yin addu'a cikin sallah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabar ya Allah ina roƙonka kare ni daga azaban kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal Allah ka kare ni daga fitinan masihid dajjal wa uzu min fitnatil mahaya wal mamat Allah ka kare ni daga fitinar rayuwa da ta mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrami Allah ina roƙon ka kare ni daga laifuffuka da taurin bashi to ai da aka ce bashin nan har gaban ya fadi hakar magana mata suke wai bashi hanji ne yana cikin kowa in jiwa akwai wacce anan bata taba cin bashi ba ko ta ci ma ta biya ina fatan mun fahimci wannan da kyau ke dai cin da ya riga ya narke maki a ka to kin ji addu'a daga annabi sai ki raka yi Allah ka kare ni daga sabo sannan ka tsare ni daga me taurin bashi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 832 Muslim ya fitar da shi a lamba na 589 haka abu dauda a lamba hadisi na ɗari takwas da tamanin al'imamin na saya jizi na uku shafi na hamsin da shida kun ga in kun lura da samfarin wannan addu'a an an yi baya ko kenan in kin ji wata tana kongobakon baya kake ce ba daidai take ba ya halatta in dai ta karanto abin daidai sai dai ƙarin da aka samu a nan wa minal ma'asami wal magharami ku ga sha ƙasa ya ce ƙaunar uzubiki minal ma'asami wal magharami wal ma'asam wal ismu nafsihi shine zunubi ka rika roƙon Allah Allah ya kare ka daga zunubi dan zunubi shi umin abu ne fa na gaya maki sai ki roƙi Allah Allah ya tsare ki daga shi ba dabaran ki bane ba wayan ki bane wai yake kare ki daga zunubi fa Allah ba ki da ƙarfi da iko zaki kare kanki daga laifi ba ki da shi musamman ki ga wata tana zunubi sai ki roƙi Allah Allah ya shirye ta ke mata wa'azi ki ce Allah ya kare ki in ko ba haka ba ko wallahi kina nan kina aibata mutane suna yin kurakurai kina nan sai kin fada mashi kuma ki fada ma wanda ya fi wannan Allah shi kyauta Awil Amru Ladi alladhi ya'simu bihi al-insanu min jami' isyan ko kuma al'amuran da mutum zai zo ya aikata sai ya zama laifi ne ba dan karami ba to Allah ya kare ki daga wannan ko kuma dukkanin sabo da kowane irin zunubi kina fatan Allah ya tsare ki daga gare shi aw ma fihi al-ism ko duk abin da yin shi akwai zunubi ciki to kina fatan Allah ya kare ki wal maghram yace ay gharamul mal fil ma'asi ki dibi dukiyanki ki tsumbula a cikin abin da yake saban Allah ne aw list aw listidanatil lima'asiya aw li ta'atin ma'al ajazi an wafa'ihi ko kuma ki ansa dukiyan mutane kawai sai ki ji a ranke ba ki san biya wannan zunubi ne matsalul gani zulmun taurin bashi mai yanda zai biya to wannan zalunci ne ko kuma ki ɗibi dukiyan ke amfani da shi wajen ɗa'a ba naki ba ne ba da niyan ki biya ba ki ce aikin Allah ne hmm. zunubi ne ko kuma Allah maraukin sarki ya baki sa'an ki ansa bashin mutane amma ki gaza biya shi ma yana daga cikin wannan ka sa kuɗin mutane za ki sana'a ki kama sakaci sai ki roƙi Allah Allah madaukin sarki ya kare ki daga wannan ba ki damu ba har ina mamaki wai mata ne suna sana'a duk wanda ya zo bakunta gidan assalamu alaikum sai a ce ku ɗauko kwano a zuba mashi a'a ya ɗauko kwano a zuba mashi na nawa ai ba haka yi kun fahimci wannan da kyau ko ai business ba ba da kyauta a business in kin ga an fara bada kyauta har an fitar da kuɗi ne an ɗan irga riba to sauran sai ai sadaka sai ai kyauta sai ai kaza sai ai kaza amma akan uwo kuɗi ai ba a haka sannan ba a sa gyara sannan babu yan uwantaka cikin harkar business shi yasa sai kun ɗauko kasuwanci kuna yi ganga ganga yana zuwa wani waje sai me sai kare ina fata mun gane wannan sannan ba a bada bashi in zaki bada bashi zaki bada ni a raran ki ba a cikin kayan business ba kina sai da kamu misali sai aka zo sai aka ce da Allah wance a ba mu naira hamsin bashi to ba cikin wanda aka yayyanka yanzu ko aka matse ko aka mai zaɗi ba a bayar ba ya za a yi sai ki je inda kike tara ribanki sai ki ɗauko naira hamsin kenan yanzu zaki ba su bashin naira nawa sai ki rubuta kina bin wancan naira hamsin wacce ta aiko wani rana kaza ga watan kaza aka anshi kamu na naira hamsin sai ki ba su in an dawo da kuɗin sai ki ɗauki wannan naira hamsin da zai ki mai da inda take mun gano wannan da kyau ko kin ga a wannan jalin za ki gane riban da kika samu bashi kuma kina badawa ne a cikin taskanki in ko baki da taskan da zaki bada bashi irin wannan ko to sai ki ba bashi to shine kasuwa zaki ta yi ba zai kare ba ina fatan mun gano wannan da kyau in yau zaki shiga harkan kasuwa sai aka zaka ce maki wance kina bukatan jalin naira dubu ɗari ne a wannan kasuwan to yanda za ki sai ki ce kina bukatan naira dubu ɗari da hamsin dubu hamsin za ki tsara yaran da za ki ɗauka wanda za ki rika biyansu a ciki cefanin da za ki nan da wata shida misali a ciki wanda ba za ki taɓa asalin jalin nan na dubu ɗari ba duk abin da ya taso maki to za ki ne a cikin nawa dubu hamsin mun gano nan da kyau ku to kenan in ana tafe ana tafe kin sa abin da zaki rika yi in kin tashi lissafa kuɗin to lissafin da zaki rika yi sai ki ce to alhamdulillah yanzu an samu riban dubu biyu in kin kwashi dubu biyun nan sai ki je sai ki aji kin ga nan da wata shida kina da abin da zaki ci mun gano wannan da kyau ku wannan abin da zaki ci ba a cikin uwan kuɗi kike cin shi ba to amma yana da alaka da me da uwan kuɗin tunda shi kin ware shi ne wanda ba za ki rika ɗiban uwan kuɗin ki kai tsaye kina mu'amala da shi ba ina fatan kun gano wannan da kyau kina nan kina tara riba kina tara riba kina tara riba sai an yi wata shida kim wata shida na cika sai ki ɗauko taskanki sai ki duba sai ga riban nawa aka samu sai ga an samu riban dubu ɗari da sittin misali sai ki ce alhamdulillah akalla ba ka tsara ba sai ki irga uwan kuɗi uwan kuɗi ta na naira dubu ɗari eh sai ki ɗauki dubu ɗari da dubu ɗari da hamsin riba sai ki hada ya zama dubu nawa ɗari biyu da nawa riban nawa eh nawa ka samu riba eh riban dubu ɗari kenan ka samu wanda za ce dubu ɗari da hamsin wancan da ke kashewa fa to in tashi sai ki ɗauki naira dubu hamsin sai ki ce ita ce riba sai ki je banki sai ki ajiye ta yan saura dubu nawa dubu ɗari biyu sai ki ɗauki dubu ɗari sai ki maida cikin kasuwa kake ƙara jali sai ki ɗauki dubu hamsin mun gano wannan da kyau ku sai ki ƙara komawa sai ki ƙara lissafin nan da wata nawa shida mai zuwa wanda za ki ci kina na haka za ki ta yi haka za ki ta yi sai an waye gari kin ga wancan dubu hamsin hamsin da ke tarawa ta zama miliyoyin kuɗin da za ki sha mamaki in kina sana'a ɗaya nan <clears throat> sai ki ga wani sana'a kuma ya taso ba cikin wannan riban zaki jalin zaki ɗiba kuma ki ƙara wata sana'an ba sai ki ƙara ɗibo wancan riban da ke tarawa sai zama sana'a biyu kun gano wannan kenan yanzu kina sana'a biyu amma hidima ɗaya kenan riba zai zama dobul kenan ana nan sai ke ƙara samun wata sana'a sai ke ƙara a cikin wancan riban da ke tarawa shine sai ga mutum ɗaya ke sana'a amma kuma sana'o'in shi sun kai guda ishirin in wannan ya mai ya karye wancan da wancan sai tallaba mashi kuma ta ce duk wanda ya je neman taimako da bashi zai bashi kuma jalin shi na ɗan bai karye ba ai ba uwar kuɗin yake bayarwa ba ya san yadda yake kasuwanci ne a cikin riban da yake adanawa ne ko mai irin wannan kasuwa aka je gidan shi sai a ga yanda yake saba cin daɗi a gidan iyalai na haji haji suna jin daɗi ba abin da ya canza don dama yi budget na duk abin da yake nema na wata shida kuma cikin budget ɗin da za za zaki auna cikin a wata shida nan sanyi zai zo eh to zaki sai rigunan sanyi zaki sai ka duk abin da ba zai saki buƙaci taɓa jalin nan ba amma ku in kuna jali a me kuke taɓawa a cikin uwar kuɗin? shine wala ai man adda wallahi kudin mutane ya narke a kaina ai ko an maki adda zai ƙara narkewa ai so da ki kama hanyar ba kaman ke ne ki ce wallahi ma ina jin yunwa <clears throat> sai a ce a dama mata fara da aka dama maki fara sai kika zuba a kanki sai kika koma ki ce wallahi ina jin yunwa sai aka ƙara dama maki fara sai kika zuba a kanki sai kika koma ki ce wallahi ina jin yunwa sai a ce to ko an ƙara dama maki fara in dai zaki yadda kike yi to ba ki jin yunwa ba to yadda kuke kasuwanci ne ko to duk ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa za mu zo a cikin muwaka nan ne dandalin kasuwanci za ku zo ku je yadda ake kasuwanci madaran shi wanda kina kwanci a ɗaka kawai sai dai rika jin alat wani riban ma in ya shigo sai kin koma kina zargin anya ko ba sata a ciki halal malak naki ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma kina sai da niqabi duk baki da aka take rike guda nake ce ai ga wannan ina kila riban da zaki samu na niqabin da kika saro rabin kudin niqabi ɗaya ne kin ba da kyauta yanzu akalla kin me an faɗi ko ba faɗi ba kuma sai ki cewa kina sarin ki sai da niqabi ki ƙara saro shi sai ki je ki sare ina fatan mun gano wannan da kyau kun fahimci wannan bayanin da nayi tsakani da Allah matsalan kasuwancin ku haka yake ko ba haka yake ba ba daidai bane abin da mutane suke gaskiya ba daidai bane Allah ya tsare mana imanin mu to shine sai malai ya fassara mana wa min al ma'asami wal magaram hadisi na 144 yace wa rawaina fi sahihi muslim mu rawaito wannan hadisin cikin sahihu muslim an ali radiyallahu anhu qala daga sayyidina ali Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza qama ila sala annabi ya kasance duk sanda ya miƙe zai salla ya kunu min akhir ma ya yaqulu baina tashahhud wa taslim karshen abin da yake faɗi bayan tahiya kafin sallama shine allahumma ghfirli ma qaddamtu Allah ka gafarta min zunuban da na gabatar wa ma akhartu da zunuban da na jinkirtar wa ma asrartu da zunuban da na asarta wa ma a'lantu da zunuban da na bayyana wa ma asraftu da abin da ne na banna wa ma anta alamu bihi minni da laifin da kai Allah ni da kai ka san nayi antal muqaddim Allah kai ke farko wa antal muakhir kai ne a ƙarshe la ilaha illa ant babu abun bautawa a bisa cancanta sai kai ya Allah in ji a cikin tahiyya yake kina nan kin yi laifi mai zagin kin yi laifi bai san kin je kin buya a cikin tahiya kin gaya ma Allah ya yafe maki ba yanzu shi na ta ƙara lodi a yana a kan shi ya ta makan shi lodi ya ta makan shi lodi bai san ke ki ma da zunubin ba sai an je lahira kawai shi kenan sai a ce yan abin da ya rage wance ta kwashe ya aka yi sai a ce ai ki da laifi ko ɗaya ita kuma a duniya ta san kina da laifin sai a ce ai tana ta roƙon Allah Allah ya yafe mata ke kuma kina can kina ta gulmanta ga zunubi shi sai ki je wuta da su lokacin da zaki gurin ina da ma bebiya aka yi ki saki magana mutane su ta amfani da bakin su wajen cin mutuncin mutane ba san suna cin mutuncin kansu bane Allah shi kyauta wani hadisi muslim ya fitar da shi a lamba na 771 tirmidhi a lamba hadisi na 3417 da lamba na 3418 da lamba na 3419 Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na 145 malai cewa rawaina fi sahihai al-bukhari wa muslim murwaito wannan hadisin cikin sahih al-bukhari da muslim an abdullahi ibn amr ibn al-as daga abdullahi dan amr dan as an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu daga sayyidina abubakar ne siddiq allah madaukin sarki ya kara mashi yarda annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar ya ce ma annabi allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ka karantar da ni addu'an da zan rika cikin sallata qala sai annabi ya ce qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera kace ya allah na zalunci kai na zalunci mai yawa wala fira dhunuba illa ant babu mai gafaran zunubai kaf sai kai ya Allah faghfirli maghfiratan min indik Allah ka gafarta man gafara na musamman daga wajenka warhamni Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai mai gafara ne ko mai jin kai ne wa hadha babatnahu zulman kathira ya yace mun wasalce wannan da cewa zulman kasira bisa bil musallasa da cha uku a sama fi mu'zamin riwayat haka yazo a mafi yawancin ruwayoyi. wa fi ba'd riwayat riwayat muslimin a wasu bangare na ruwayoyin sahihu muslim yace zulman kabira zunubi babba bil ba'il muwahhada da ba mai dugo daya a ƙasa wa kilahuma hasan malai ce su duka duk wanda ya karanta daidai ne ya yi kyau bayan bagi an yujma ma. ya kamata a hada tsakanin su fa zulman kasiran kabira nawa ya ce sai a ce Allah ka gafarta man na masu yawan nan na masu girma wanda na riga na aikata shi yasa in mutum ya san waye mahalicin shi ko zai taka tsantsan matukan taka wajen aikata ayyuka marasa kyau da Allah baya so in ko mutum ya yi laifi to ya koma ya makale ya roki Allah Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mana mala wa qad ihtajja bukhari fi sahihi fi sahihi al-imam al-bukhari ya kafa hujja cikin littafin shi as-sahih wal bayhaqi da al-imam al-bayhaqi wa ghayruhuma da wasun su min al-a'imma daga cikin manya-manyan malamai bi hadha hadis da wannan hadisi liddu'a fi akhir as-salah cewa ana son yin wannan addu'a ƙarshen sallah wa huwa istidlalun sahih wannan kafa hujja ne mai kyau fa inna qawluhu fi salati ciwon da ya cikin sallah na ya ummu jami'iha ya hada dukkanin sallolin wa min mazanni du'a fi salah daga cikin inda aka fi tsammanin yin addu'a cikin sallah hazal mawtin wannan wajen na tahiya ko kuma cikin sujjada wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a lamba na 834 Muslim ya fitar da hadisin a lamba na 2705 haka Tirmidhi a lamba na 3521 al-Imam an-Nasa'i a juz'i na uku shafi na 53 Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na 146 daga cikin jeran giyan hadisan littafin al-Azkar na al'imamin nawawi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi ya ce wa rawaina bi isnadin sahihin mun ruwaito wannan hadisi da isnadin ingantacce fi sinani abi dawud a cikin sunan na abu dauda an abi salihin zakwan an ba'd ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace ya ji daga wani daga cikin sabon annabi ya ce ibhamin sahabi baya cutar da hadisi mana ɓoye sunan sahabi a ce wani daga cikin sahabbai amma in wani daga cikin masu ruwaya ne wannan ba za a karba ba shine wal mubhamu ma fi rawin lam yusam mubhami a cikin hadisi shine inda ba ambaci mai ruwaya ba kuma suka ce la tuqbalu riwayatil mubham ruwaya da aka yi ibhami ba a karba walau ubhima bi lafzi ta'dil ko da an yi ibhamin da cewa wanda ya karantar da karatun mutumin kirki ne a ce haddasana siƙa siƙatu sab haddasana shekun alimun mutinun a ce ina sai ka gaya mana wane ne shi in ba haka ba kuma sai a ce hadisin bi tabbata ba Allah shi kyauta ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallama da عليه annabi ya ce ma wani kaifa ta ƙolu fi sala me kake faɗi cikin sallan ka kai kuwa qala sai mutum ta shahadu. ina yin tahiya wa aqulu bayan na kare tahiyan sai in ce Allahumma inni as'aluka aljanna Allah ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar Allah ina roƙon karin daga wuta amma inni la ahsinu dandanataka wa dandanata mu'az yace sai dai ni gurnanin da kai da mu'az kuke ba na ganewa kun gano wannan da kyau ko ma'anan dandana a wajen shine karatun fatiha da sura da suke shi bai iya ba balarabe fa wannan baiwa ne na Allah ina ba ta mun fahimci wannan ya taba faruwa wani zai ce ya rasulullah na kasa ta fatiha mun karanta hadisin da ku cikin bulugul mara na bai karanta da shi wasu yan zikirori ce rika yi da ya ji sai ce ya rasulullah haza zalillah duk wannan yabo ne na Allah famali ni kuma na ina sai na ya karantar da shi kuma wasu addu'o'in da zai rika wanda ya shafe shi sai juya sai dunkula hannu ka alaman ya haddace ya iya annabi ya ce ya kyauta in dai har abin da ya nufin yi din yayi to shikenan ya rahota Allah ya sa mu dace fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama san da ya faɗi wancan magana sai ya ce haula hanu dan din ai duk wani gurnani da ka ji muna yi ni da mu'azu to muna kai da komowa ne muna roƙon Allah ya sa ma aljanna ya kare mu daga azaban wuta duk wani faɗi tashi daga ga muna yi nan ne muke kekewa yawa Abu da ya tada wannan hadisi a lamba na 792 da lamba na 793 ibnu maja a lamba hadisi na 910 wa qala fi zawaid isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqat wa huwa fi musnad Ahmad a juz'i na uku shafi na 474 Allah ya saka musu da alkhairi aldandanatu menene aldandana yace kalamun la yafhamu ma'anahu maganan da ba a gane ma'anan shi wanda yake gurnani ana gane abin da yake faɗi wa ma'ana haulaha nudandinu da yace mu ma tsakankanin nan muke kara kaina ai haulal jannatu wanna tsakanin aljanna da wuta ai haula mas'alatuhuma duk abin da kaji muna yi to muna nan mu ma aljannan nan muke roƙo mu shiga muna roƙon Allah ya kare mu daga wuta ihdahuma su'alu talab ɗaya daga ciki roƙo ne na aban shine ne aljanna kina roƙon a baki aljanna wasaniya na biyu su'alu isti'aza roƙo ne kike na ami a tsare ki daga wannan wutan wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani mun gano karki yadda duk addu'an da zaki ki roki aljanna ba karki yadda duk addu'an da zaki ki nemi tsare daga wuta ba mun gano wannan da kyau ko amma in kika manta da lahira kika tarki duniya to jiki magani Allah ya sauwaka ma'ana yake cewa wallahu a'lam wa mimma yustahabbu addu'a bihi fi kulli mawtinin yana daga cikin addu'an da ake son mutum ya yawaita a kowane waje ya samu kanshi shine fadin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya Allah ina roƙonka afwa duniya da lahira ka zaunar da ni lafiya duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al-huda Allah ina roƙonka shiriya tuqa Allah ina roƙonka in zama bawa mai takawa wal afaf Allah ka sa ni da zama daga cikin bayi masu kamewa wal gina Allah kuma ka wadata ni jama'a wadata abu ne fa mai kyau fa ko mutum ya zama bai da wadata to zai samu kan cikin me Allah cikin matsaloli Allah madaukin sarki ya sa mu dace wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani wannan shine karshen wancan babi duk da cewa ko wasu addu'o'in da yawa in kun duba da salati za ga malam ya kawo wanda shi bai kawo mana a nan ba Allah shiryar da mu hadisi na 47 eh, babi na 47 babu salami litahallul min as-sala wannan babi zai mana bayanin sallama na fita daga sallah kun ga yanzu an ƙara al'amarin sallah sai mu shiga wani abun ko an karanta da ke da ibadar sallah take a sunnance tsaf da kuma abubuwan da za ke na addu'o'i baki daya shi san kin ce baki san addu'an da za a yi ba sai a ce anya kina gane karatu Allah shiryar da mu wa alam malai ce ki sani anna salam littahallul min as-sala kun yin sallama domin mutum ya halatta zai iya yin wasu abubuwan da ba na sallan ba ma'ana ya kare sallan rukunin min arkaniha wannan rukuni ne daga cikin rukunin sallah wa fardun min furudiha kuma yana daga cikin farilla daga cikin farillan sallah la tasihu illa bihi sallan da ba ta tabbata sai da wannan haza mazhabu shafi'i wannan shine mazhabin shafi'i wa malik da mazhabin imam malik wa ahmad da ahmad dan hanbali wa jamahirus salaf da kuma mafi yawancin salaf wal khalaf da kuma khalaf wal ahadithu sahiha mashhura musarraha bi zalika hadisai waɗanda suka zo ingantattu shahararru sun tabbatar da wannan ƙarara cewa sallama to rukuni ce daga cikin rukunin sallah wa'alam ma da ce ku sani annal akmala fi salami an kula an yamini abin da ya fi cika wajen yin sallama mai sallama ya dubi ɓangaren dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa an ya sarihi haka ya dubi ɓangaren hagu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah mun gano wannan ba a yin hakwalle nan in an zo sallama ba ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ba daidai ba ne abin da ake yi kin gama tahiya kin gama addu'o'i kin gama komai zaki sallama sai ki ce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 Ka tabbata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu nawawi kasancewar shi babban malami har ya kai ga ya rubuta irin wannan littafi ya rubuta al-majmu'u sharhul muhazzab ya rubuta riyadus salihin ya rubuta al-minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj da sauran littafai ga sunan barkatai sai ya ce wannan bai kamata ba kawai shi kenan sai a makale da wannan dan karamin kuskura sai a ji ta zage shi anya akwai da'a cikin wannan kuwa mun gano wannan da kyau ku na iya tuna lokacin da a sheikh sani yahaya jingar shugaban majalisar malamai ne izala na kasa ya kawo ziyara wajen mala albani ya ce mala albani ya gama koya ma karatu kaf yau yau ɗin nan sai ka zo sai ka ce kuma wai albani bai iya ba ya ce anya ba ɗauki alhaki ba <laughs> mun gano wannan da kyau ku ni ba abin da ba ya ɗauki hankali na alhakin da ya ce anya ba ɗaukan alhaki a cikin wannan kin san ba haushe in ya ce alhaki kai yaran yanzu ne da aka lalata wasansu ai a da idan aka ce lokacin muna yara aka ce ka ɗauki alhaki Allah mutum ba zai iya bacci ba ranar saboda a yanzu aka ce zunubi yanzu mutum sai ɗauka wai zunubi wai shine ai alhaki ba haushe na ɗaukan shi wani irin zunubi ne wanda in Allah bai gafarta mutum shi ba bayan da ba zai shiga wuta ba to da alhaki yana da alaka da haƙƙin mutum yana da alaka da haƙƙin wa Allah Allah raba ma daukan alhaki to dan nawa ya faɗi wannan ba wani abu bane amma dai yana na cikin sifatu sala ya inganta annahu khilaful mashhur yace domin wannan ya saba ma abin da ya shahara kun ga ba wai bai sani bane shi yana karkata zuwa ga abin da ya shahara ne har rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa in kana kada ja fi riwayatin li abi daud malai ce ko da yake a cikin riwaya abu dauda ya zo da bayanin karin wa barakatuhu wa kada zakarahu jama'atun min ashabina kuma wasu daga cikin yan mazhabin mu sun ba da fatawa akan a iya karawa minhum imamul haramaini daga ciki akwai al imamul haramaini al juwaini والظاهر السرخسي والروياني في حلية ولكنه شاذ ita sai dai shaz ne ba shaz a duniyar hadisi ba shaz a duniyan mafi yawa ba su ɗauki wannan ba wal mashhur ma qaddamnahu yace abinda ya fi shahara shine wanda mu gabatar da bayani akan shi wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani kun gano wannan da kyau ko wa sawa'un musalli imaman irin wannan sallama duk ɗaya ne liman ne au ma'amuman ko wanda yake mamu au munfaridan ko wanda yake sallah shi ɗaya to duk zai iya ɗauka ya yi fi jama'atin shin mutum yana jagorantar sallah cikin jama'a ne kalila mutanen 'yan kaɗan ne au kasira ko mutanen da yawa fi farida shin a sallan farilla ne au nafila ko a sallan nafila fa fi kulli zalika yusallimu taslimataini kama zakarna nawawi yace a koma wani irin yanayi mutum yake sallama biyu ake son yayi kamar yadda muka ambata wa yaltafitu bihi ma ila aljanibaini kuma zai waiwaya janibin dama da kuma janibin hagu wal wajibu mala yace abin da yake wajibi a sallah taslimatun wahida sallama ɗaya ne kace assalamu alaikum wa rahmatullah kin fita daga sallah da sallah kace assalamu alaikum wa rahmatullah alunan ki zai warware sallan ki tayi ba sai kin ƙara na biyun ba ina fatan mun gane wannan da kyau wa amma saniya ma da yace sallama na biyu fa sunnatun ta sunna ne law tarakaha da mutum zai ɗaya gyal cikin sallaman bai yi na biyun ba lam yadurruhu wannan ba zai cutar da shi ba summa wajibu min lafzi salam malai ce abin da yake wajibi na lafazin sallama an ya ƙol shi ne mutu ce assalamu alaikum kun gano wannan da za ce assalamu alaikum ɗaya gyal sallin ki ta yi walau ƙala salamun alaikum lam yujzi'ihi da mutum zai zo sallama ya ce salamun alaikum bi ba alal asah a bisa fatawa mafi inganci walau ƙala da zai ce alaikum salam a jaza'ahu alal asah yadda kuma wannan yayi kun gano wannan amma ba a samu annabi na faɗin haka ba me annabi yake faɗi assalamu alaikum falau qala salamun alayka aw salami alayka aw salamai alaikum aw salami alaikum aw salamullahi alaikum aw salamu alaikum bi tanwin yace salamu alaikum ba salamun alaikum ba aw qala assalamu alaihim lam yujzihi shay'un min hadha bila khilaf duk wannan in yayi to bai yi ba ki yanda aka ce kawai wa tubtulu salatuhu idza qala amidan aliman fi kulli zalika duk wanda ya dauki ɗaya daga cikin waɗancan da muka ce bai halatta ba yayi yana sane da gangar yayi sallan ta ɓaci إلا في قوله السلام عليهم فإنه لا تبطل صلاته صلى الله عليه وسلم به لأنه دعاء سورة الدعاء أما تيقاد سلم وإن كان ساهيا عند منتوان لم تبطل سلم بتباتش با ولا يحصل التحلل من الصلاة كما أما سلم بتيبا bal yahtaj ila isti'nati salamin sahih dole sai ya zo da sallama ingantacciya walau tasara al-imamu ala taslimatan wahida daliman zai taƙaita ga sallama ɗaya a talma amum bi taslimataini sai su mamu in sun so za su yi sallama bi ba wani abu sai san kina bin neman mai sallama ɗaya in kin ga ma sai ki biyin ki in gano wannan da kyau in kin je wasu gari sai a ce masallacin sallama ɗaya masallacin sallama biyu mu ba mu kowanne aka yi yayi mai ya inganta mu da karatu muke aunawa ina fatan mun gane in yi daidai da karatu mu ɗauka in bai daidai da karatu ba kuma mu aji قال القاضي أبو الطيب min ashabina wa وغيره babban malami alƙadi abu tsib a tabari da wani shi suka ce idan sallama imam idan liman ya sallama falma'amum bil khiyar to mamu yana da zaɓi in sha a sallama filhal in ya so ya sallama nan take yayi wa in sha'a isti'damil julus lid-du'a in ya so sai dan tsawaita zaman yana addu'a wa atala ma sha'a in ya so ya tsawaita abin da ya so ya tsawaita liman da ya gama sallah ya sake shi shi kuma ya dan jira minti ɗaya minti uku sannan zai sallama nawoyi kenan amma akwai dalili akan wannan bai kawo mana ba ina fatan mun gano wannan da kyau sakamakon ƙurewar lokaci na so mu tsaya mu dan tattauna wannan maganar to kuma ba za ta iya ba mu ba mu iya samun dama mu tattauna ba shin idan liman ya gama tahiya ke baki gama bai miƙe za ki ƙara tahiyan nan ne sannan ki miƙe ko kuwa za ki datse ki bi shi haka idan sallah ne wanda ake katu a sarrance ba ki riga kin gama karatun ki ba sai liman yi ruku za ki ƙarasa karatun ku gano wannan da kyau ku ko koya zaki haka wannan gaban ma na yin wannan sallama shin ya zaki wajen sallama zaki ƙara sawa ko ko dole ke ma ke sallama nan take za mu tattauna wannan ta izinin Allah a karatun da zai zo bayan wannan bayan na sai mu tashi babun ma ya kuluhu rajulu iza kallamahu al-insan wa huwa fi wannan ma kafin sallah ne me ya kamata ki faɗi a lokacin da kina sallah sai wani ya magana da ke kun gano wannan da kyau ku me ya kamata za ki mai magana ne ko yanke sallan za ki ko banza za ki da shi ko me za ki za mu zo za mu tattauna wannan da izinin Allah a karatun da zai biyo bayan wannan ana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum